kawo yanzu ma dai hankula sun kwanta biyu ba tashi hankalin inda ya auku a ko da ke yankin gira a jihar adamawa lamarin ma da ya ja a asarar rayuka kamar dai da rautanni ma suka tabbatar wani sabuwar rikici ne ya sake barkewa tsakanin makiya da kuma manoma inda wasu shaidun gani da ido ke cewa an kashe fiye da mutum takwas a tsakanin bangarorin biyu to kowane hali ake ciki a yanzu sp usman abubakar shine kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya ce yanzu haka ma an tura karin jami'an 'yan sanda zuwa yankin domin maido da doka da oda abin da ya faru mutane suna gona an fara musu har mutane uku sun ji rauni munana aka garzaya da su asibiti daya daga ciki ya mutu yanzu ya hankalin fara komawa a inda abin ya faru wana roƙon al'umma kan su ɗauki doka hannun su ko kuma mutane jami'an tsoro da kuma shugabannin wayannan al'ummomin domin a samu zaman lafiya in aka tura ɗauki doka a hannu ko kuma kai ramuwan gayya wannan abu ne ba za ta haifa mana da mai ido ba mu ƙara kuri kuma mu kai zuciya nesa sai ka san wannan wajen yana yawan samun rugungumu wanda har ya kai ga shi uban jami'in bito na wannan yankin lokacin da aka samu irin wannan matsalar ya kai dauki ya suka kai dauki har ya rasa eh, ran shi na ga wannan bai kamata mutane su dinga yawan ɗaukar doka hannun su ko kuma su dinga kai ramuwan gayya ba amma mu kuma ba za mu gaza ba muna nan muna kokari kuma muna tura jami'an sun haka din akwai jami'an tsaron da muke suke wannan wajen to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da haɗakar kwamitin ka fahimtar juna tsakanin makiya da manoma da ke jihar ke ma shirya gangamin lalubo bakin magance rikice-rikicen da ake samu a tsakanin bangarorin biyu rikice-rikicen da ke ja a sa rayuka mr joseph habila wani manomi ne da aka yi wata adi. ya ce abin takaici ne ma yadda wasu lokutan makiyaya kan bar shanunsu a nun kananan yara na yi kusan mako biyu ba na karfe shida a gidana ina daji nan mun ce kada ba yara kanana kiwo ni da nake sai ma gona na yana gefe kudu dandunga ni an ci gona haka an kewaye shi kamar titi mota wancan yara ne a ci ayi haka ayi haka ayi haka duk da haka ban taba ce ma kowa ci kanka ba me ya faru don na son zaman lafiya shine yasa muka kirkiro wannan mu tabbata da cewa tsakanin makiyaya da manoma an kau da wannan matsala shi ma mataimakin sarkin noman jihar adama alhaji sa'idu haladu ya koyi karin haske ne game da abubuwan da ke faruwan. Muna zama tsakanin mu a matsayin mu manoma gaba da makiyayi da wanda ke shuka iri ko hatsi ya tsira. Don saboda mu magance matsaloli da ake samu musamman ma na barna da ake samu ake yi a gonaki. Wanda zan ce alhamdulillahi an ɗau mataki masu kyau wanda na sani ka labari har an zauna mun yi kusan abubuwa kamar da jejeniya tsakaninmu. To ko me shugabannin makiyayan ke cewa Alhaji bali da ke zama shugaban kungiyar makiya ta tabbitar Bulaku a jihar Adamawa ya buƙaci ɓangarorin biyu ne da ke kai zuciya nesa. Dole ne mu tabbatar da gaskiya da adalci a wannan tafiya. Bisa ga irin fadace-fadace da wannan ya taɓa wannan da sace-sace wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan ya sa muka kafa ta bital fula ku da jama da masu Ai duk mu fulanin ma muna da gonaki. Tun da barna bakin suke yi ba wani wanda bai san yaronsa mai laifi ba sai dai kiyayi Suka she ga masu barna a gona. Na shi aje a kamo su. Saboda haka un za mu gera mu gera gidan mu kafin mu gera waje mutanen da suke zuwa ga da waje su zo da shanun nan dukansu suna da manya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya